Sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana. Kuka lalubo tashoshin sa kan mita 49 da mita 31 ko dubu 6,170 da kuma da 9,765 a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryen mu kai tsaye a manhajar TuneIn ko a shiga daga shafinmu na intanet gtahausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum tare da sau da kabir da sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ne daga nan Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryenmu a wannan safiyar Laraba 25 ga watan Fabrairu shekara ta 2026 miladiya. Ga kanun labarai. Dakarun sa kai na RSF a Sudan sun hallaka mutane 28. Prime Minister Senegal ya nemi a ƙara adadin zaman gidan wakafi ga masu laifin auren jinsi. An kashe kakakin ƙungiyar 'yan tawaye na M23 a jamhuriyar Congo. Afirka ta kudu ta kubutar da mutanenta da suka je yi wa rasha yaƙi. Kanun labaran kenan. Amma a cikin shekara biyu da zuwa wannan gwamnati yanzu an samu miliyan 22 suna da insurance. ministan kiwon lafiya farfesa ali fate kenan aka ji za mu kawo muku ci gaban hirarsa da yusuf aliyu harande albarkacin watan azumi sheikh abdullahi balalo zai ci gaba da nasiha kan ayyukan da suka dace ga masu azumi a cikin wannan wata ga ruwa nan karka ɓoye ka sha in ka ɓoye ka ci ko ka sha kana kallon kamar ba wanda ya ganka to allah da ya halicci yana kallon ka. madina dauda za ta shigo da shirin ɗinkin kwalba muna kuma tafi da rahoto kan labaran wasanni amma da farko sai ku gyara zama don jin cikakkun labaran duniya da sauda kabir za ta gabatar. assalamu alaikum Dakarun sa kai a Sudan sun kai farmaki wani gari a lardin dafur inda wani basara keke da karfin iko har suka yi sanadiyar rayukan mutane akalla 28 a cewar wasu kungiyar likitoci a jihar talata. Dakarun sa kai na RSF sun tasamma garin Misteriha da ke arewacin lardin dafur ranar Litinin. Garin kuma yana ƙarƙashin ikon Musa Hilal wanda ya fito daga ƙabilar Larabawa Gat inda yawanci 'yan ƙungiyar ta RSF suka fito daga ciki. Aƙalla mutane 39 cikinsu har da mata goma suka jikkata. Ba a dai san musabbabin da ya sa dakarun na RSF suka kai wa garin hari ba. An fara yaƙi a Sudan tun shekarar 2023 bayan da dangantaka tsakanin sojojin Sudan da dakarun sa kai na RSF ta yi tsami da har ta kai ga ɓarkewar yaƙi da ya fara daga Khartoum babban birnin ƙasar sannan ya barbazu ko'ina cikin ƙasar. Firayim Ministan ƙasar Senegal Usman Sonko ya nemi a ɗabbaka dokar da za ta ninka zama gidan kurkuku daga shekara biyar zuwa goma ga duk waɗanda aka kama da yin auren jinsi da sauran abubuwa da suka jibanci irin wannan halayya da yake jawabi ga majalisar ƙasar a jiya talata. Sonko ya ce dokar za ta shafi duk wata dangantaka da bata dace ba tsakanin jinsin mutane ɗaya kuma duk wanda aka kama yana irin wannan alaƙa da wanda bai kai shekaru 21 ba zai fuskanci cikakken hukunci waɗanda aka kama da laifi kuma za su iya fuskantar abubuwan da suka hada da tara daga sefa miliyan biyu zuwa miliyan goma wanda ya daidai da dala dubu uku da ɗari biyar da casa'in zuwa dala dubu goma sha bakwai da ɗari tara da hamsin da uku. Sonko ya yi kira ga 'yan majalisar ƙasa daga kowace jam'iyya da su goyi bayan dokar ya kuma zargi kasashen yamma da tallata goyon baya ga 'yancin masu auren jinsi a Senegal da kuma jawo rudanin siyasa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. Kakakin ƙungiyar 'yan tawaye ta M23 da ke gwabza faɗa da rundunar sojojin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Willy Ngoma ya rasa ransa biyo bayan wani hari daga jirgin sama mara matuki na drone a gabashin Congo a jiya talata a cewar wasu manyan jami'an kungiyar su biyu. Harin ya auku ne kusa da garin Rubaya da ke arewacin Kivu da wajajen karfe uku na tsakar dare kuma ya biyo bayan hare-hare da aka sha kaiwa na drone a yankin. wanda rundunar sojan Congo ke da alhakinsu a cewar jami'an M23 da suka zanta da kamfanin dillancin labarai na Reuters. Rubaya wuri ne na musamman da ake haƙo ma'adanin coltan kuma yana samar da kashi goma sha biyar cikin ɗari na coltan ɗin da ake samu a duniya saboda haka ya zamo wata matattara ta tattalin arziki ga 'yan tawayen na M23. Afirka ta kudu ta kubutar da wasu 'yan ƙasarta su goma sha ɗaya da aka ruɗe su zuwa su taya sojojin Rasha faɗa a yakin da take yi da ƙasar Ukraine. ana sa ran mutanen za su dawo gida nan ba da jimawa ba a cewar shugaban afirka ta kudu Cyril Ramaphosa a jiya talata idan waɗannan sun dawo wannan ya kawo adadin mutanen afirka ta kudu da suka dawo gida daga rasha zuwa goma sha biyar bayan da wasu mutane hudu suka iso birnin johannesburg makon da ya gabata bayan da suka shafe watanni suna tafka yaƙi a sahun gaba a takaddama tsakanin rasha da ukraine ana zargin an yaudari mutanen ne da su yi bulaguro zuwa rasha da cewar za a yi musu horo kan harkar tsaro shugaba Cyril Ramaphosa ya ce an bi hanyar diplomasiya ne wajen samarwa da mutanen 'yancin komowa gida biyo bayan alkawarin shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin a farkon wannan watan. sau da Kabir aka ji da labaran duniya. Ministan kiwon lafiya a Najeriya Farfesa Ali Fate ya ce a cikin shekaru biyu na shugabancin Bola Ahmed Tinubu 'yan Najeriya sama da miliyan ashirin ne suke da inshoran kiwon lafiya. Kamar yadda ya ƙara bayani ga Yusuf Ali Harande a hira da suka yi. Amma a cikin shekara biyu da zuwa wannan gwamnati yanzu an samu miliyan ashirin da biyu suna da insurance domin kuɗin da ake sawa a wani fund da muke kira vulnerable groups fund da kuma kudade wanda state jihohi su ma suke karawa a cikin state health insurance da private health insurance in ka hada su gaba daya shine mutum miliyan 22 da suke da insurance Najeriya har yanzu bai kai yadda ya kamata ya kai ba to amma kamar insurance ne in kana da insurance motanka waye zai biya dole sai wani ya biya premium ɗinka sai ka biya kuɗin insurance ga ka samu coverage shi to wannan gwamnatoci ne ya kamata su sa wannan to wannan din ya kasa kamar yadda ake bukata kullum muke magana cewa gwamnatocin jihohi da gwamnatin tarayya dole a ƙara yawan kuɗin da ake sawa a wannan asusu don za a ba da insurance wa musamman wanda ba su da ƙarfi musamman mata da yara musamman mata wanda suke da juna biyu wanda suke e, samun matsaloli wajen aihuwa ya zamanto cewa ba sai sun biya ba za su samu lafiya to ya nuna cewar kenan wannan gwamnati bata damu da lafiyar 'yan kasa ba shi sa ba su sa wa'innan kuɗaɗe don su ba su lafiyar da ta dace ba kenan tambayan da kai ma maganar shekara talatin arba'in hamsin ko sittin matun da aka yi Najeriya mm. ba ba kawai eh, eh, gwamnatin da suka muna maganar gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ok to wannan in ka zo wannan gwamnatin Bola Ahmed Tinubu abin da ke so ka gane shine cewa tun da aka yi nan da shekara 25 da aka shiga wannan demokradiyya din gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta fi kowace bunƙasa abin da ake sawa a lokacin harkar lafiya. To amma asibitoci har yanzu mm. asibitoci zaka je manya-manyan mm. asibitoci a kasar nan mm. Za ka ga babu kayan aiki babu mashina babu magunguna me yasa haka Alhamdulillahi abin da shekara ashirin yana lalacewa idan ka zo shekara ɗaya ko shekara biyu ka ce za ka gyara shi kayi karya amma abin da aka yi a cikin shekara biyun nan a cikin shekara goma da suka biyo kafin nan ba yi ba kuma ina maka tabbaci ka je primary health care ka ga asibitocin shaka tafi wanda aka gyara su aka riba revitalizing su kusan dubu hudu an gama ko an kusa gama su kayan aiki duk jihohin nan an ba su ba taɓa yin wannan ba magunguna an fara sayan su ana kara su sannan asibitocin gwamnatin tarayya an yi project project daban-daban a cikin shekara biyun nan wanda su ma suna nan a kasarce akwai abubuwa kamar ciwon kansa shekara da shekaru najeriya wanda ake maganin kansa guda biyu ne amma a cikin wannan gwamnati kaga mu har mu bude uku an yi na katsina an yi na benin an yi na inugu akwai uku yanzu da suke gaba mun gyara na maiduguri saboda haka akwai manya-manyan ayyuka da aka yi na bunƙasa lafiya wanda a gwamnatin bola ahmed ta yi wanda an shekara goma ba a yi su ba farfesa ina ganin ko kana magana ne akan abubuwa da kuka yi a takarda ko a nan birnin tarayya abuja amma a zahirance na je asibitin koyarwa na amadu bello da ke zaria haka zalika na je na sokoto mm. duk wa'in abubuwa da kake faɗe ni dai ban gan su ba kuma na ga mutane ana koke-koke ko dai ba kwa bibiya ne ku tabbatar da cewar wa'annan kuɗaɗe da kuke warewa suna kaiwa eh, ina maka tabbace in kana so in muka gama wannan sa a kawo maka dalla-dalla inda aka yi watan akwai asibitoci kusan dubu arba'in a najeriya na gwamnati na gwamnatin tarayya na gwamnatocin jihohi na private da na kungiyoyi masu zama kansu amma a cikinsu fiye da dubu takwas wanda gwamnati tare ta su a basic healthcare provision fund a kowane wata uku muna ba da kuɗi kuma suna isa kuma na tabbata sun isa waɗanda aka yi revitalization wannan dubu kusan dubu hudun da aka gama revitalization ɗinsu uh, akwai uh, website na primary health care za ka duba before da after wanda aka yi kafin a gyara da aka gyara so ranar ɗaya ba za ka zo ka ce duka abin da aka yi shekara talatin ko ashirin ko shekara goma ba a yi ba gwamnati ɗaya ta so yi amma a wannan gwamnatin abin da aka yi zahiri ne kuma muna bibiya a duk faɗin ƙasar nan muna bibiyan abin da muke sa gwamnati tare amma tambayar da za ka yi shine mai gwamnatocin jihohi jihohi suke yi a jihohinsu mai ƙananan hukumomi suke yi a nasu muna magana kan gwamnatin tarayya ne yanzu mm. za mu zo ga ƙananan eh, hukumomi da jihohi eh. amma saboda haƙƙi ya rataye a ka eh. na gwamnatin tarayya shi sa muke magana kan gwamnatin tarayya haƙƙin duk kiwon lafiya da ya shafi dan ƙasa a wani tsari a lokacin yakin neman zaben ku kun yi alkawari cewa za ku samar da kiwon lafiya ga kowane dan eh, ƙasa amma a wani tsari kowane tsari kuka fito da shi ina so maka bayani ina ga akwai rashin fahimta a wani a cikin ka tsarin mulkin Najeriya hmm. a ina ya sa harkar lafiya kai ne minista kai kamata ka gaya mana to tsarin mulkin Najeriya ya sa harkar lafiya baya cikin exclusive list akwai abin da ake exclusive wanda hakki ne na gwamnatin tarayya wannan su ne exclusive tsaro a harkokin kasashen waje da wasu bangarori su ne exclusive list harkar lafiya yana abin da ake kira concurrent list ya zamanto hakki ne na gwamnatin tarayya da jihohi da kananan hukumomi wannan in ka karanta tsarin mulki na za gani to amma duk da haka domin gwamnatin tarayya ba za ta ce ai yanzu ka je ilela a jihar sokoto akwai asibitin shaka tafi a wurin akwai local government a wurin akwai jihar sokoto a wurin akwai kuma gwamnatin tarayya abinda gwamnatin tarayya a cikin national policy da aka yi na 2004 bayan an yi constitution 1999 shine cewa primary health care sha asibiti ka tafi yana karkashin ƙananan hukumomi ne jihohi su ne suke kula da asibitoci na level na biyu sannan gwamnatin tarayya tana da haƙƙi na kan asibitocin koyarwa da kuma ah, ah, public health wato irin cututtuka da suke eh, yaduwa da kuma primary health care development agency wannan za ta agaza ne wa jihohi da ƙananan hukumomi da kuma immunization za ta taimaka wa jihohi da ƙananan hukumomi gaba ɗaya asibitocin da suke najeriya asibitin gwamnati tarayya asibiti da ne kawai take da su na federal government amma duka sauran asibitoci da kake gani ba ƙarƙashin federal government suke ba. babu mai da ke sai da uwa jiki Yau Laraba galibin musulmi suka shiga kwana na takwas da fara azumin watan Ramadana. to waɗanne irin ayyuka ne ya kamata su himmatu a kai ba ga karatun alkur'ani mai tsarki ga Sheikh Abdullahi Balalau. Shi dai azumi dama ai kamewa ne ga barin ci da sha da ƙauracewa duk wani abu da sabawa Allah. Don haka mai azumi ya san cewa ibada yake neman kusantuwa zuwa ga mahalicinsa Allah subhanahu wa ta'ala. da aka ji tsoron Allah duk abin da aka ce kar ya aikata to kar ya aikata Allah maɗaukakin sarki ya farlanta mana Ramadan don ya ƙara nuna mana mu bayin Allah ne ga abinci nan amma kar ka ɓoye ka ga ruwa nan kar ka ɓoye ka sha in ka ɓoye ka ci ko ka sha kana kallon ka ba wanda ya ganka to Allah da ya halicci ka yana kallon ka ya san ka ci ka sha a ɓoye amma da mai azumi zai ci abinci ko ya sha da mantuwa wai Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi hadisi ingantacce ya nuna baya rama azumin da ya wannan amma kare ya da gangan saboda haka ya kaura cewa duk wani abu na sabawa Allah kada ya koma sharholiya a je wuri surare na batsa a zauna a yi ta maganganun da bai dace ba maimakon haka ka yi kokari ka zama kayi ingejin kanka wurin karatun alkur'ani ana son in mai azumi zai iya kowane rana zai iya sauke kur'ani bismillah saboda karatun alkur'ani ake so ka yawaita manyan magabata suka rufe littafin hadisai da dukkan fikihu su ɗauko alkur'ani su karanta cikin watan azumin ramadan manzo Allah ya hana a sauke qur'ani ƙasa da kwana uku zuwa kullum kana yi kana saukewa a'a amma a watan ramadan saboda falalan watan an yadda ka sauke qur'anin ko ƙasa da kwana uku don lokacin zai wuce ka ci riban lokacin in ka je makka garin makka ba kowa yake samun shiga ba saboda falalan garin da albarkarsa kada iya sauke kur'ani kasa da kwana uku amma in wani lokaci ya wuce na ramadan kana zaune a gida to ana so in za ka iya kowane kwana uku ka sauke mm. in ba za ka iya ba sati guda ka sauke in ba za ka iya ba ko da a wata ne kana sauke karatun alkur'ani don haka watan nan wata da ka saukar da alkur'ani akwai bukatar al'ummar musulmi su yawaita karatun alkur'ani mai girma saboda aya na alkur'ani wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi zo hadha alqur'ana mahjura manzo Allah sai da ya kai karan wasu daga cikin al'ummata al'ummarsa cewa ya Allah waɗansu cikin al'umma na sun kaurace wa qur'ani ba sa karantawa wani bai karatun kur'ani sai wata bukata su ta zo in bukata ta zo zai sa a karata shi to qur'ani ba jakar magori ne lokacin da ake da wata bukata kawai a amfani an gaba bukatan sai a sai alqur'ani karanta shi ibada ne shi yasa baka cewa wani ya karanta ma kur'ani kai zaka karanta wa kanka sai dai in ka ga makarantun qur'ani ka ce in ka yi karatun qur'ani ka sanya ni a cikin addu'a shi mai karatun qur'ani kuma bai ce to yanzu na maka sauka guda goma mm. sauka sha ɗaya a'a ba na shi ya yi wa kansa ne saboda haka in kana son kai ma karanta ka sauke amma idan ya yi saukan qur'ani sai ya sa ka addu'a to ka shiga cikin waɗanda yayin da mai karatun qur'ani ya yi saukan alqur'ani in ya yi addu'a addu'a na karɓa so saboda haka ya kamata a gane wannan ana son kowa ya ingejin kansa wurin karanta alqur'ani kai musulmi ne karatun alqur'ani ibada ne koyi yadda ake karantawa da za ka yi ta karanta qur'ani baka faɗi komai na bukatar ka a wurin Allah ba da ka gayi da cikawa wata ne da ake so a yalwata eh, ta taimako mawadata su yi taimako akwai wanda bai da shi ga kuma ina azumi aikin da yake da nauyi ba zai iya zuwa har ya nemo abinci da rana ya wuce haka ya shiga damu to a samu abinci a ta basu mm. akwai marayu su ma a dubi gidajen marayu a ta taimaka musu duk wanda yake irin wannan yana yi wa kansa ne wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda duk wanda ya gabatar da aikin alkhairi zai samu ladan a wurin Allah annabi yace hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum taimako da kuke samu da arziki da kuke samu Allah na baku ne saboda masu raunin da ke cikin ku talakawa marasa shi su ce Allah ya saka da alheri sai ga Allah ya taimake ka mm. da wuya ka ga wani babba ka mika mishi wani kyauta ya ce Allah saka da alheri saboda yana da shi amma wani mai karamin abu da ka bashi shi sai ji daɗi ya taɓa addu'a ya ta farin ciki farin cikin nan da ka saka mishi to Allah na murna da kai ko laifi mutum yau Allah sai a ce to je ka ciyar ciyar yi kaza yi kaza sai Allah ya fiye maka saboda wannan saboda talakawan nan bayi ne na Allah suna cikin wani hali kuma suna buƙatar a taimake su to in kai an yi yalwata cikin Ramadan to kaga an yi abin da ya kamata Sheikh Abdullahi Balalau kenan aka ji shugaban kungiyar Izala a Najeriya a hira da da Lado Garba. Kuna tare da sashin Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina Dauda da shirin ɗinkin kwalba. Ɗinkin kwalba wanda masu iya magana suka ce sai ƙwararre. da ibada da fatan an tashi lafiya. Wai menene yake faruwa ne kan harkar tsaro a arewa? Ana ta yi wa al'umma yankan ƙauna a jihohin Neja, Zamfara, Kebbi, waɗanda suke arewa ta yamma da ta tsakiya da ta gabas. Labarin duk ɗaya ne. Wato kenan matsalar tsaro ta ƙici ta cinyewa. a shiyoyin arewa uku na wannan ƙasa namu duk da ƙoƙarin da gwamnonin jihohin arewa ke yi menene mafita za mu tattauna da ɗan majalisa da kuma ƙwararre a fannin tsaro ku biyo mu a kwanakin nan ne harkar tsaro ya ƙara ta'azzara a wasu shiyoyin arewa musamman ma arewa ta tsakiya da arewa ta yamma inda aka ta kai wa mutane hari ana yanka su kamar an samu awakai a wannan hira da ne da dan majalisa mai wakiltan bargu da agwara a jihar neja honorable jafaru muhammad ali shatiman bargu ya bayyana mini cewa har yanzu yana jimamin tsallaka rijiya da baya da ya yi a mazaɓarsa. Yanayin da ƙasa ke ciki tun lokacin da kace maganar cewa an yi ataki na tun wannan lokacin har yau ba a zauna lafiya ba. abu ne wannan ya taso wannan ya wuce wannan ya taso wannan ya wuce daga wannan lokacin zuwa yau mun yi hasarar rayuka ɗaruruwa ɗaruruwa kuma abin bakin ciki rashin respond da muke samu daga bangaren gwamnatin tarayya har zuwa na jiha ta bangaren security wanda yake allah ya shaida ya sani a matsayina na wakili ina ƙoƙari in isar da saƙo abin da mutane ke ciki ga duk wanda ya kamata ya sani na yi kuma mai girma gwamna yana nashi ƙoƙari tsakanin da allah amma babu turnoff kuma babu biyan bukata saboda abu ne wanda yake idan kin kula yanzu muna magana an, an kai farmaki a garin kwankwaso an kashe mutum 30 zuwa mutum 40 da wani abu yanka yadda ake yankan rago haka ake musu yanka kuna da kwankwaso a jihar neja muna da kwankwaso a constituency na a karamar hukuma ta borgu a niger state gari ne mai tarihi wanda yake a cikin kasan borgu yana gari na farko da aka fara kafawa wanda ya fi kowace tarihi kuma mutane suka je suka shiga suka kashe mutane sama da arba'in suka je suka kashe mutane sama da arba'in suka je suka yanka su kuma abin takaice abin bakin ciki turan da aka yanka su suka wuce shekaran jiya kenan kwana biyu jos ba dai wanda ya je sun gaba abin da aka yi sun sake dawowa jiya kuma jiya wace rana Talata. jiya talata haka suka dawo kuma suka shiga cikin garin kwankwason nan duk da yake sun kona garin suka bi gidan da suka so su kona ba suka dinga sami shi sai da suka kona garin nan suka je akwai mutane da suka ga cewa suna zuwa kowa ya kama gudu wayanda suka sama daga wayanda suka zo aziya ne sai ko wayanda yake da tijawa ne ba su iya tafiya aka su cikin gida kuma mutanen suka sa saboda rashin imani irin nasu suka sa musu wuta mutanen duka suka kone dattawan nan duka dattawan suka kone a halin yanzu garin gaba daya gari ne mai dimbin tare wanda yake da ɗaruruwan shekaru ba wai magana yanzu ba saboda a cikin garin borgo emirates kwankwaso na harkon gari wanda aka fara kafawa tsohon gari ne mai tarihi amma yau sun walakanta jama'a nan sun walakanta mu sun walakanta kasar nan kuma abun bakin ciki neighboring town da ke kusa ga kusa irin su fisa kabe shafaci kigwar duk ko ne yau duk an watse saboda da muna ganin mutane muna ganin muna ba su kwanta musu da hankali to amma abun kai ma wani lokaci dole ka dubi shi ta wani gefe saboda duk wanda yake ka san mutum kana tare da shi ka ji an kama su an yanke shi kaga gobe ba za a yi ka kai ma abun ya zo gare ka to yanzu dai wallahi idan ba taimaka aka ba kasan gaba ɗaya za ta wace kuma sai ta koma hannunsu ko shine ma manuhunsu ba mu sani ba saboda abun na ba da mamaki shi menene dalilin wannan abu kun yi wani yunkuri na ganin shugaban kasa ko shugabannin hukumomin tsaron kasa ya mun yi kokari mun yi zama jiya da shugaban kasa da dare da ni da gwamna na da wasu sanatoci saboda mu shaida mai abin da yake ciki saboda idan ma bai ji ba ya ji daga bakin mu da abin ya shafa direct kuma mun gaya masa kuma mun bayanan da muka yi shi kuma ya nuna akwai alamun za a ɗauki mataki wanda yake matakin muke so mu gani a ƙasa don a halin yanzu mun gaji da za a yi za a yi ba abin da aka yi saboda yau duk wanda ya lalace yana irin wanga da biya idan bai ga an ɗauki mataki ba kuma gaba zai je a har yanzu nake miki maganan nan suna kawai fisa suna nan suna halaka mutane suna yanka mutane suna abun da suka ga dama mutane sai su hito kuwa su yi kwana uku su yi sati ɗaya suna yanka mutane sati ɗaya suna yanka mutane kuma ba abun da za a ce musu a yi ma security duk wani security da ya kamata a bari ya sani mun gaya masa ba response akan wannan batu sai na tuntuɓi ƙwararre a fannin tsaro dr yahuza ahmed getso inda na nemi in ji irin bincike da ya yi kan ƙoƙarin da mahukunta ke yi a ƙasa kan harkar tsaro ga bayanin da ya mani ita wannan matsalar wato abin da za mu ce kamar lambo ko likimo da shugabanni suke yi dangane da matsalolin tsaro a wasu yankuna musamman yankin jihar Niger da wasu yankunan jihar Zamfara. Yar manuniya ce take nuna gazawa da ƙin yin abin da kullum nake faɗa ɗaukar matakin babu sani babu sabo akan waɗanda suke da hannu ya za a yi a ce wace irin ƙasa ce za a ce an bar al'umma ana zuwa a tattara tsofaffi da abinci a ƙona su da ransu a cinna musu wuta kuma a kashe masu ƙaramin ƙananan shekaru waɗanda su ne makomar al'umma kuma a ce an naɗe hannu an yi shiru dole wannan baya rasa alaƙa da ƙin ɗaukar matakai akan su jami'an da ake turawa waɗannan domin yin abin da ya kamata kuma kamar yadda nake magana kullum ai su masu aikata waɗannan laifukan ba fa baƙi ba ne 'yan najeriya ne kuma mun san su mun san inda suke mun san ko suwaye kuma ita hukuma ta san mun san su mun san ko suwaye kuma mun san ta san su kuma ta san ko suwaye kuma ta san inda suke saboda haka ya kamata in bacci da gingidin da ake yi ya kamata a farka domin dai in sahur ne to in aka makara ba a yi shi akan lokaci ba kowa ya san irin abin da zai ɗanɗana a cikin azumin da zai yi a wannan rana To na fahimci wannan bayani Dr. Yahuza Ahmed getso halin yanzu menene mafita? Mafitar ita ce lallai shugabanni su ji tsoron Allah babu wata kalma da ta wuce wannan lallai shugabanni muna ƙara tuna musu da yi musu matashiya da su ji tsoron Allah su kula shi ka tsantsan da mai kaji ya komo domin 'yan majalisu da sauran wakilan shugabannin al'ummu na waɗannan yankuna sun sha faɗin cewar suna gaya wa shugabannin sojoji da sauran jami'an tsaro waɗanda suke kula da wannan yanki me zai hana hukuma ta ɗauki matakin babu sani babu sabo na hukunta duk waɗanda suke shugabanci a wannan yankin tunda ai ba za ka ce ministan tsaro bello mutawalle ko kuma janar christopher musa su tashi su koma neja ko su koma zamfara su shiga cikin daji su yaƙi ba a'a dole ne ɗaukar mataki su za su yi na horarwa da hukunta wanda ya ba da dama ake samun irin wannan sakacin waɗanda suke filin daga don a tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro matsawar ba a yin haka to wannan nan gaba ana yin kisan kare dangi ne za a nemi al'umma gaba ɗaya a jihar zamfara da jihar naija da sauran jihohin da abin yake faruwa a rasa domin ko dai kowa ya mutu ko kuma kowa ya shiga uku allah kiyaye ya zuwa yau dai shekaru goma sha shida kenan ake ta fama da rashin tsaro a jihohin arewa inda aka fi yawan jama'a a ƙasa wato tun daga shekara 2010 da aka fara samun bullar ta'addancin 'yan jama'atu a halin sunan sunnan a wal jihad wadda aka fi sani da boko haram har yanzu an gagara magance wannan yanayi watakila irin ɗaukin da amurka ta fara kawowa zai tasiri a nan gaba lokaci ne kaɗai zai tabbatar mana da haka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri a yau sai makon gobe za ku sake jin mu ɗauke da wani sabon shiri. A madadin baƙin nawa, Honorable Jafaru Muhammad Ali Shatiman Bargo da kwararre a fannin tsaro, Dr. Yahuza Ahmed Getsu, Madina Dauda ce ke muku fatan alheri, mu huta lafiya. Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Bala Dahiru Bronco da labaran wasanni. Farawa da wasannin da ake fafatawa na neman gurbin shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta ƙasashen nahiyar Turai na kungiyoyi sha shida inda a jiya aka fafata a wasu wasanni. sakamakon wasannin yana nuna cewa ajiya ƙungiyar kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid ne ta lallasa club brugge da kwallo hudu da daya bayan leverkusen kuwa sun sulhunta sifili sifili tsakaninsu da olympiacos yayin da bodo ta bi kungiyar kwallon kafa ta inter milan har gida ta doke ta da kwallo biyu da daya kungiyar kwallon kafa ta newcastle ko ta yi kukan kura ne ta doke kungiyar kwallon kafa ta karaba da kwallo uku da biyu a yau za a ci gaba da fafatawa a gasar neman shiga kungiyoyi sha shida da su fafata a gasar cin kofin kwallon kafa ta zakarun nahiyar turai yofa champions league kungiyar kwallon kafa ta atalanta za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund da misalin karfe bakwai saura agogon nigeria. da misalin karfe tara na dare kuwa agogon Najeriya Juventus za ta karɓi wakuncin Galatasaray yayin da kungiyar kwallon kafa ta PSG kuwa za ta karɓi wakuncin kungiyar kwallon kafa ta Monaco. Real Madrid a gida za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Benfica. to daga nan kuma za mu leka ƙungiyar ƙwallon kafa ta Christian Palace mai fafatawa a gasar Premier League na ƙasar Ingila. Christian Palace da yanzu ta bada tabbacin cewa za ta bar mai horas da ɗan wasan ta ɗan ƙasar Australia Oliver Glasner damar ci gaba da jagorantar ƙungiyar kwallon kafa ta Christian Palace har zuwa ƙarshen kakar. Daga nan za mu faɗa ƙungiyar kwallon kafa ta Manchester United ita ma a ƙasar Ingila a kungiyar kwallon kafa ta manchester united kuma mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta manchester united ne sani lamnes ya bayyana cewa matashin dan wasan ta patrick dogo na da baiwa na musamman wadda al'umma ba su ganin yarantansa a lokacin da yake fafata wasanni wa kungiyar bisa yadda yake sarrafa kwallaye a wata hira da ya yi da wata jarida Lennes ya bayyana cewa Dogo ya nuna hazaƙa tun farkon wasanninsa lamarin da ya ja hankalin magoya bayan ƙungiyar da masu sharhin wasan ƙwallon gaba. yayin da mitsirar raga na manchester united ɗin yake yaban ɗaya daga cikin 'yan wasan shi ma tsohon mitsirar raga na ƙungiyar ƙwallon kafa ta manchester united edwin bandasa ya bayyana cikakken goyon bayansa ga matashi mai tsaron raga na kungiyar ta Manchester United Sen yana mai cewa yana da dukkanin abubuwan da ya kamata ake bukata domin zama babban mai tsaron raga a kungiyar na dogon lokaci. Bandasa ya ce, mai tsaron ragar na Manchester United Lamnes ya riga ya nuna ƙwarewarsa a gasar premier league na ƙasar ingila inda yake taka rawar gani duk da irin ƙalubalen da ƙungiyar ƙwallon kafa ta manchester united take tare da shi a gasar ta premier league mai girma bala da gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria To da haka Allah ka mu ƙarshen shirin a wannan safiyar sai kuma can zuwa karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar wato karfe takwas da rabi agogon Ghana za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Sauda Kabir da ta kawo muku labaran duniya da Yusuf Mustapha Batsari wanda ya jagoranci gabatar da shirin da sauran abokan aiki baki daya. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku ku ni lafiya mu kuma Allah ya tashe mu lafiya zama lafiya.